saurara da wannan maraice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan cutar hanta da ake kira hepatitis B a turance. gaskiya yadda na san cutan dai a yadda mutane ma suke faɗi kamar duk wanda yake da shi ko raɓan shi kai zai raɓe ka cutan. akan shine ni kaina a lokacin da aka yi min rigakafin wannan cutar ban san takamamme ya cutar take ba sai daga baya aka yi min bayani cewa ciwon hanta ne shi yasa yau muka gayyato likita da zai mana cikakkiyar bayani akan alamomi illoli da rigakafin cutar kuma muna tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku sannan kamar koyaushe layin mu a buɗe yake domin ku kira ku yi tambaya ga likita lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce me kuka sani game da illolin cutar hanta da ake kira hepatitis b ga kuma yadda kuka amsa mana. Tambayar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Sani Shaga kofar ƙaura Katsina. Sani to Allah sana faɗi sunanka daidai. Inda ya ce, Salam muryar Amurka, abinda na dan sani akan wannan cuta ta hanta shine alamar farko idanuwan mutum za su koma ruwan ruwan ɗorawa ruwan ɗorawa sai fitsarin mutum kuma zai koma ruwan ɗorawa shi ma sai kuma kayayyaki sai kuma kaikayin jiki wannan shine abin da na sani dangane da wannan cuta da fatan Allah ya kara mana lafiya to amin amin <laughs> sai shehu Adamu Rajau inda yace tana sa yawan bacci kasala da ciwon ciki akwai wani wanda na sani yayi fama da ita karshe ma dai ya rasu kuma matsalar shi ne bai san yana ɗauke da ita ba sai da ta yi yawa a lokacin kuma da ya je asibiti aka ce bakin alkalami ya riga ya bushe uh-uh. saboda haka jama'a ya kamata yana da kyau ku rika zuwa asibiti domin gwaji domin sanin matsayinku kwarai wannan shawara mai kyau ne da shehu adamu da ya mana to sai kuma amsar sani mai lange-lange ya wuri shi kuma ya ce ba shakka ina jin labarin wannan cuta amma ban taba sani yadda masu fama da ita ke ji ba da fatan allah ya kawo masu fama da ita sauki to amin Amin. Sai Sani Lawal Umar inda ya ce hakika cuta ce mai razani da fargaba. Fatanmu dai Allah ya tsare mu. masu ita kuma Allah ya ba su lafiya. Amin, amin. To sai kuma amsar Abdulmutallib Mande Magariya da Nasiru Shehu Yunusari su kuma suka ce hakikan nan gaskiya cutar hanta cuta ce mai barazana ga al'umma. sai abubakar kawu girgir shi dai tambaya ce da shi inda ya ce yana so a tambayan masa likita da muka gayyato a yau shin ta yaya ake kamuwa da wannan cuta kuma yakan ji ana cewa akwai hepatitis a b har ma da c shin meye bambancin su kuma wacce tafi illa nan take ga dan adam To Abubakar sai ka kira kai ma likita tambaya kai tsaye. yanzu kuma amsar mu na gaba daga wurin na haɗin gwiwa ne daga wurin Khadija Tahir M Tahir Jambulo da Salma Muhammad da Tahir M Tahir Jambulo inda su kuma suka ce hakika cutar hanta cuta ce mai halaka bil'adama tana hana ka samun kuzari a jikinka. sai alhaji kabiru highlanders shi kuma addu'a ce da shi inda ya ce allah ya ba masu ɗauke da wannan cuta na hanta lafiya mu kuma allah ya kare mu baki ɗaya yau da gobe ku tashi lafiya To amsar mu na ƙarshe a yau kuma daga wurin Kasim Yusuf farin ruwa daga jihar Nasarawa tare da Iliya Abdulmumin inda suka ce hakika wannan cuta muguwa ce saboda saboda da ta kama mu to ba mu dan gane yadda ka rubuta mana shi ba amma ina gade zara yana so ya ce wannan cuta muguwa ce saboda idan ta kama mutum baya samu ya warke ta daɗi wani lokacin ma har mutum ya rasa rayuwar shi. Na gode za. <laughs> to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma ga wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar da tattaunawarta da jama'a. sunana yusuf ya udaura malam yusuf ka san cutar hepatitis b wato ciwon hanta a'a ban san shi ba ina da jin labarin shi wanda akan ce mana ɗaya ne daga cikin cutar da take kamar a iska ko kuma dai a menene dan yadda ake ba mu tsoro ana cewa ko public irin spoon aka in ka je wurin sayan abinci ka je wurin masu sayar da tea haka shayi na waje da dai sauransu zaka ji ana cewa zaka iya daukar irin wannan cututtukan haka dai yana ana dan dai ba mu tsoro ba mu san dai menene ba kuma ni ban taba ganin patient ko wanda za a ce wannan yana da wannan cutar ba amma dai ana ta faɗa cewar gashi gashi gashi to tun da har ana gaya maka cewa cuta ce da take da saurin yaduwa wanda ana iya ɗaukanta ka ne muka san ko tana da rigakafi a gaskiya ban nema ba saboda kusan dukkan abubuwan da aka zayyana cewar za su iya faruwa ko za a iya samun ta daga nan nakan yi kokari na gana kiyaye yawan ma'amala ko kuma shiga wasu wurare waɗanda ban yake ganin ne ganin tsaftar wurin bai kai ba to shine kawai ne abin da na amma ban yi wani bincike a kanta ba sunana rabi ban san kan cutar ba gaskiya biki taba ganin wanda aka ce cutar hepatitis b tana damunsa ba taba ina deji amma ban taba gani ba kuma ban san yadda take ba to me kika taba ji akan ita wannan cuta ta hepatitis B yayin da na sani an ce cuta ne da yake affecting jikin mutum amma dai ban taba haduwa ko in san yadda cutan yake affecting din mutum dai cikin jikin mutum aka ce yake kin san da cewa tana da rigakafi ba ne da sani wani sunana Yusuf Abubakar Kurna hmm, gaskiya ban santa ba ka taba jin labari game da cutar eh akwai kusan zan iya cewa akwai kusan mutum biyu wayanda na gani sun samu wannan cutan amma kuma daga baya kusan duk Allah ya ba su lafiya gaskiya ba zan ce na san ana saurin kamuwa da ita ba amma dai na san akwai ta ka san da cewa ana iya rigakafin cutar hepatitis B ban san ana yin rigakafin ta ba amma dai na san tana da magani domin akwai wayanda sun kamu da wannan cutar kuma Allah cikin ikonsa kafin ta yi tsanani sosai dan akwai wanda zan iya cewa cewa ma sai da ya rami ya zama kamar wani skeleton amma kuma yanzu Allah cikin ikon san ce gan shi za ya dawo kamar yadda yake cikin koshin lafiya da sauransu. To maganin asibiti ne ya yi ko kuma maganin gida? Kin san musamman idan kika dauka mu kamar a arewacin Najeriya idan mutum bai da lafiya a wasu lokuta yakan hada maguna ne kala biyu yana yin asibiti kuma yana yin na gargajiya har dai a cikin Allah ya sa a dace. Kai karan kanka a tunanin ka me ya kamata ka yi? Kin san idan aka ce ga cuta sannan kuma aka ce an mata wani rigakafi to ya kamata mutum ya yi kokari ya je asibiti domin ya samu rigakafin ta zo ba fata muke mutum ya samu cuta ba amma hausawa ma suna cewa wai rigakafi ya fi magani ka je kai rigakafi ya fi a ce sai cutan ya kama ka sandan zaka tafi gurin likita kana neman magani sunana umar kulsum abdulkadir tabbas na santa me kika sani game da cutar gaskiya yadda na san cutan dai a yadda mutane ma suke faɗi kamar duk wanda yake da shi ko raban shi kai zai rabe ka cuta kin san da cewa tana da rigakafi gaskiya ban sani ba to da kika ji an ce idan mutum ya rabe ka zaka iya kamuwa gudun mutane kike yi kenan ko yaya gaskiya shi yasa kwata kwata ban cika sallama in mutum ya mun sallama ban cika karban hannun shi ba sai dai kawai in ce mu gaisa do na san an ce sunna ne kai sallama da mutum amma ban cika mika hannu in gaisa da mutum ba saboda naji an ce ko mika hannu kai cutar tana rabanka eh gaskiya ya kamata ni ma kaina in je in yi wannan rigakafin in san inda ya kamata a yi kuma in gaya wa sauran yan uwana wanda ba su sani ba su ma su je su yi rigakafin wannan cuta don cuta ce mai babbar illa saboda kin ga kamar yanzu tun da na san ana rigakafin ta yanzu kin ga mu'amalatayya na da mutane zai dawo normal zai dawo ina gaisawa da mutane kamar yadda da bana yi zai zama na ina mu'amala da mutane da confidence ina ba zai zama ina tsoro kar in mika maka hannu ban san ko kana dauke da cutar ba tabbas bayan na yi rigakafi gode kwaya da gaske. Na mm, na gode. Suna na Kamal Ibrahim. sai eh, na zan cutar hepatitis B ta ne da ake iya ɗauka ta duk wani body fluid da aka zo in contact da shi kamar ko ta yawu ko zufa ko mutum ya yi amfani da cokali kai ma kai amfani ko ludayi ko makamantansu na san kuma ana yin rigakafin ta domin kwanakin baya ma akwai wani organization da suka zo har na ofis mu aka yi mana gwaje-gwaje sannan aka yi mana alluran rigakafi din sunana labaran idris a'a ban san ba wannan irin cututtuka na zamani in ba kuma na bayani ba ya za a yi musan irin su mu da rigakafin da muka sani wanda ake kai ma ake kawo a ma ƴaƴa mu shi muka sani na Anas Awwan eh na san cuta hepatitis B dan akwai aboki na da ya taba kamuwa da ita na san alamomin ta za a ga mutum idan shi yayi yalo da dai kuma rama da dai sauran dai wasu alamomi haka saboda ya taba zama da shi da nayi akwai abubuwa da na dan sassani a kanta amma kafin dai shi kamuwar shi ban ban san komai akan wannan cutar ba sai bayan da Allah ya jarabce shi da ita tulu na dan san wasu abubuwa na cewa ko zufa haka ko wani abun aka dan abun nan to ana iya kamuwa da shi eh na sani amma dai har yanzu dai kan ban samu nema an mun yi min rigakafin ta am sunana Ibrahim dan Fulani eh ina da labari saboda ina ina da wasu wanda nake suke da wannan cutan da nake yawan ganin su gaskiya dai cutan yana wahalar da su sosai fiye da tunanin mutum to a wata maziya dai ana cewa hanyoyin da ake daukan irin wannan cutar hanya ne wanda ya kasance kana sharing tare da mutum ko idan mutum yana da shi sai ku ci abinci a kwano daya ko kuma a wani abu makamancin haka dai eh to na dai ji labarin ana yi a asibitoci amma har yanzu ban samu lokaci na ji amin ba saboda kawai ban samu lokaci ba in Allah ya ni zan na samu lokaci zan je ni domin nema a gwada ni ko ban da shi ma an yi rigakafi. sunana umar kai adam ina da labari eh ina ganin su je a gaskiya babu wannan kusa da da nake gani ban sani ba na dai ji ana faɗa za a iya zuwa a je a yi kafi amma dai ban taɓa zuwa ba ina so na ji sunana fatima sani aliyu eh na taɓa ganin mutum ɗaya kuma amma ya rasu gaskiya ya sha wahala sosai abin a tausaya mai gaskiya ni da ban ma san ana ɗauka ba sai daga baya na ji an ce ai ana iya ɗauka to an ce kamar ko ta yawu idan mutum ya zubar ko kuma haɗa dai abu da mutum yana sawa a ɗauka. Gaskiya yanzu ma na san ana yi da ban sani ba. Suna na Fatima ta kai na sani sosai. Gaskiya ya shiga yanayi matsananci wanda shi kaɗai ya san irin halin da yake ciki kuma in aka gan shi za a tausaya masa. A yana dai kan magani. To akwai hanyoyi da dama dai ta yanayin cin abinci idan mutum ya ci abinci a kwanan shi ka ɗauka ka ci ko kuma idan ya sha ruwa ka Dauka ka ci ko dai sharing abubuwa da dama wanda za ka iya ɗauka. sunana yusuf balada ke eh, gaskiya ina da labarin ta eh, gaskiya ina jin labari akwai waɗanda suke fama da wannan cuta ban san hanyar da ake kamuwa da wannan cuta ba amma ina jin labarin ta sosai eh to gaskiya ban sani ba in ban da yanzu yi eh, sai naje domin ni ma na kare kaina da kamuwa da wannan cuta sunana sun sarar abdullahi kuma Allah ya zama ya ibada kuma kare lafiyarsa sunana ba muhammad ke gaskiya da labarin ta gaskiya ban taɓa gani ba amma dai ina jiji a bakin mutane dai irin mutane yanayin mutane da suke kama da cutar da irin walalun da suke da suke walalun da suke yi ba taɓa zuwa ba gaskiya ba ta ruwa ba amma ina da niyyar zuwa. suna na sani gaskiya ina da labari sama sama ma eh yanda ake bi ana iya kamuwa da ita ta yanda wani mai cutar yake da ita ta hanyar abubuwan da yake amfani da shi ana iya doka kamar abubuwan sha ne da kullum kamar gurin da shayi mata ta an ce ana doka gaskiya ba ni da ita eh, an gada ni na tabbatar ba ni da ita eh da akwai maganin da aka ni rigakafi aka ce kana cin abubuwan da ba abin da su yake wanda dai ba a sirba wanda ba a sirfa shi ba kamar abubuwa kamar su masara haka gero haka za ka yi amfani da su ba tare da an sarfa su yana riga ka ta sosai. shagon wanzan na da masu eh, akwai mutum da ya taɓa gama da shi mai cuta ita cutar hanta gaskiya yana cikin wani mawuyacin hali na wanda ya danganci kamar rama haka sannan kuma tafiya ta kan mishi wahala gaskiya babu abin da ya zo mu saboda ni a yanzu nake jin yanayi na kawai na ji kamar ban da ita shi yasa ban je ba eh to mutane dai suna cewa ta hanyoyin amfani da abubuwan da yake amfani da shi kamar wurin san wanka saboda ta gumin shi ma za a iya dauka eh to gaskiya ban da rayuwar zuwa asibiti saboda kawai na san wannan ya ban da ita gaskiya ni asibitin ne gaba ɗaya ba na san zan shi To Madalla, kafin mu buɗe muku layin mu ku shakata da wannan waƙar. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. taimake mu amin. Zaka da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu mai sama Allah fa baka yau gobe dan ka bashi yake so san da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai to a gaida likita bokan turai tsaye muna tare da likita Dr. Abdulaziz Tijjani Bako. Likita barka da shigowa filin nan To likita ina da ka ji daɗin wannan yabon da wakan ya yi muku likitoci. Ya ce bokan turai. <laughs> to likita yau muna tattaunawa ne akan wannan ciwon hantan da ake kira da hepatitis B. Amma in ka saurari shirin namu zaka ji mutane da yawa ba su san takamamme menene shi hepatitis B din ba mm, da abin da ke jawowa ko illolinsa. Muna so ka yi mana bayanin komi da komi da za ka iya gaya mana akan wannan cuta. Ito eh, a hepatitis B ita dai cuta ce wacce take take da alaka da kwayoyin cuta wanda suke shafar jini. Cuta ce wacce take take da tana shafar hanta tana lalata hanta ta kuma kai ga har ga ita jawo kamar cutar daji na hanta. tana da tasiri a jikin mutane da yawa ta suna shafar mutane da yawa musamman mu afirka kuma sannan tana janyo illoli masu yawa yanda ake kamuwa da cutar shine yawanci ana kamuwa da ita ne ko dai ta hanyar jima'i da wanda yake da cutar ko kuma ta hanyar kaman waɗanda suke amfani da allurori wanda yake an yi wa mai cutar allura kuma ya allura ta shafi jikin wani wanda ba shi da cutar ko kuma kaman kayayyakin irin su ko wurin aski ko wurin Eh, kamar yankan farce da sauransu an yi wa mai cutar an jinin sa ya shafi jikin abin mai kaifi din shi kuma ya zo ya shafi jikin wanda ba shi da shi sai ya kama da cutar sana ana kamuwa da ita sosai inda aka fi kamuwa da ita kuma shine wurin haihuwa mahaifiyar eh, yaro ba ta tana da tana dauke da kwayar cutar idan ta zo haihuwa sai ta haife shi da cutar tunda kuma jikin shi babu garkuwar jiki sosai sai ya zama yana da saukin ya kamu da cutar. Mm. Wannan gaskiya su ne hanyoyin da ake kamuwa da cutar illar kuma shine tana zama a jikin a wurare a wani lokaci misali idan jinin mai cutar ya shafi wani kaman ko almakashi ko wata reza sai ya daɗe a jikin almakashin ba tare da cutar ta mutu ba sai ya kwana bakwai ko sama ma da haka ba tare da cutar ta mutu ba saboda haka bayan wannan tsawon lokacin in an yi amfani da shi a jikin wanda ba shi da cutar za ta iya kamuwa da shi Eh, alamunta kuma shi ne daga farko dai eh, alamunta suna fara bayyana akwai bangare wanda ake ce mata acute shine na dan lokaci kalilan mm. akwai kuma waɗanda idan bayan ta zama acute din bayan mutum ya yi wannan cutar wani wasu su warke wasu kuma sai ta zama musu chronic ta zauna a jikinsa har abada so ita acute din alamunta zaka ga mutum yana zazzabi eh, yawan kasala ido yayi yi yalo ciwon ciki fitsari ya yi baki kiran wani zubin ba haya shi ma gan shi kaman ruwan siminti siminti haka hmm. sannan da sauran dai abubuwa irin da suka shafi kamar bakin fitsari da kuma amai da sauransu waɗannan su ne alamun ta gaskiya to amma idan bayan wani lokaci ko mutum ta ɗauki yawanci takan ɗan ɗauki wata shida zuwa haka mutum yana famuwa da wannan cutar idan ya warke daga nan wani zubin ya warke kenan wasu kuma sai ta zama chronic sai ta ci gaba da zama a cikin jikinsu watakila ma ba za san suna da ita ba sai wani tsawon lokaci sannan za a gano cewa suna da ita mm. sannan kuma watakila a lokacin da za a gano tana da ita ta yi wa mutum illa su waɗannan gaskiya su ne alamun cutar sai kuma hanyoyin da za a bi a kiyaye shine kamar yadda na faɗa a kula da kayayyakin da suka shafi irin jini da sauransu idan abu ya sha jinin wani mai ko ma ba mai cutar ba ya fada ya zuba a kasa ko a jikin wani abu a samu bleach a zuba masa da ruwa a wanke abin da shi wannan zai iya kawar da cutar sannan idan abubuwa ne kamar wanda suka shafi wurin aure da sauran shi ma kafin a aure a gwada a ga mutum ba shi da cutar ko kuma idan ana da cutar a san yadda za a yi wa wanda ba shi da cutar shi ya samu a masa rigakafin allurar rigakafi na cutar. Eh, uh, yanzu mun samu wani kira daga Jos. Ok. Salamu alaikum da muke magana. Wa alaikum salam. Kuna magana da Alhaji Kabiru Islander daga garin Jos. To Alhaji Kabiru ga likita menene tambayar ka? Barkanku da aiki da fatan kun yi sallah lafiya. yawo barka dai. tambaya ta da zan yi wa likita shine akwai waɗansu mutane da suke sawa masu irin wannan ciwo suna fargaba cewa har sun kamu da wannan ciwo na hanta to ba sa warkewa kuma alhamdulillah ni na ga wanda ya kamu da wannan ciwo Allah ya taimake shi ya je asibiti ya warke to amma ko da mun gaya mu wannan mutane su ba sa yarda suna cewa ko in har ka kamu da wannan ciwo to ba za ka warke ba da fatan ku tashi lafiya na gode Yawaye eh, kamar yadda na faɗa idan cutar tana aiki ne a lokacin da ta samu macen ah, ba ta kai sama da wata shida da kamuwa ba eh ana samun mutane suna warkewa bayan sun kamu da cutar amma idan chronic din ne yawanci gaskiya babu babu wani bincike da nuna cewa bayan ta riga ta zama chronic ta wuce tsawon wata shida a jikin mutum za ta zo kuma a ce an samu ta warke. amma mafiya yawanci idan sun an samu wannan chronic din wasu ba ta ci gaba kawai a haka take zama dai a su za su iya yada wani amma kuma su ba ta yi masa illa har su mutu ba za ta yi masa illa ba mafiya yawancin mutane haka take faruwa gare su wasu kuma kaɗan daga cikin mutane idan ta zama chronic ɗin sai ta zama ta yi musu illa ta janyo musu eh, daji na hanta sai kamar yadda nake magana a allurar daga kafin ta yawanci ana yin ta kamar tsawon eh, guda uku ake yi ana so mutum lalle lalle wannan guda uku na farko idan an yi shi musamman idan yaro ne da aka haifa ana haifar shi a cikin kasa da awa 24 ya kamata a yi masa allurar farko idan bayan wannan kuma wata daya bayan wata daya da wannan allurar ta farko sai a kada yin so ɗaya bayan wata hudu da wannan sai a ƙara yin allurar guda ɗaya to idan aka wannan sai ya kasance mutum ya samu cikakken kariya daga cutar. To likita kan katse kaga wani kira ne ya shigo mana daga Nasarawa. Wa muke da shi daga jihar Nasarawa? Eh, Abdullahi daga cikin garin lafiyan bari bari na Sarat State. To Malam Abdullahi ga likita na me tambayan ka? Eh, tambaya da likita da fatan ku yi sallah lafiya, mun yi sallah lafiya gaba daya. Yawwa. Eh, shi wannan ciwo ba? Menene asalin rigakafin shi ne? Eh to rigakafin allura ne ake yi kamar yadda nake ta rage bayani nake cewa rigakafin idan yaro ne karami lokacin da aka haife shi ya kamata a masa allurar ana haihuwar shi ko kan gudun kamar a kasa da awa 24 bayan an haife shi. Hmm. sai a masa ta farko eh, ta biyu sai a yi mashi bayan wata daya da wannan allurar ta uku kuma a cikin wata shida bayan wannan allurar ta biyun za a yi mashi idan babban mutum ne kuma misali kamar yaro ne wanda ya dan girma ko kuma da dan girman sa haka dai to shi ma wannan dai hakan za a yi ta farko idan an yi ta bayan wata daya kuma yin daya sannan bayan wata a cikin wata shida a ƙara yin wata. To kamar wanda ya kai shekara hamsin fa. Wanda ya kai shekara hamsin shi ma za a iya mashi idan aka gwada aka gaba shi da cutar saboda idan mutum yana da ita already ba wani amfanin a masa allurar rigakafi saboda ba za ta yi masa wani amfani ba. To Malam Abdullahi Allah sa dai likita ya ansa tambayan ka. To likita ni tambayan da nake da shi shine um, kace wai musamman ma mutanenmu na Afirka um, wannan cutar hantan yake kamawa. Akwai wani dalili na musamman da ya sa mu yake kama mu? eh to ai abin da yasa saboda rashin kula da ba ma yi akan ah, harkar da ta shafi ah, lafiya da kuma harkoki na ma'amala da jini misali kin ga a nan sauran kasashe an riga an san cewa akwai irin waɗannan cututtukan masu illa to ana ɗaukan matakai na kare kan daga kamuwa daga cututtukan ah, wurin ɗaukan jini wurin yin allura wurin abubuwa da dama wurin haihuwa duka ana ya kula amma wata gida a garuruwan musamman a ƙauyuka duk ba a kula da waɗannan abubuwan to sai kiga da cikin sauki mutane suna kamuwa da cutar musamman yara tun suna yan ƙananu ƙananu su suka fi kowa samun matsala da cutar su suka fi kowa kamuwa da cutar yan jarirai. To likita mun samu wani kira daga Katsina. Salamu alaikum da wa muke magana. Eh, ana alaikum salamu kina ta yi shugaba Iliya mai kanti da shayin zancen da ra'a jihar Katsina. To shugaba Iliya ga likita menene tambayar ka? Eh tambaya ta ina so da Allah tsara mana a da game da wannan cutar hanta ita kaman mutum ya gaya yake ya kamata ya yi akan wannan cuta kuma duk da ina kira da masu rufin lafiya duk abin da suka gani ba daidai da karka zuwa asibiti domin a tantance abin da yake damun wai nufin ka kenan ban da rigakafi me kuma ya kamata mu ringa yi don kare kanmu daga wannan cutar yawwa abin da ya kamata abin da muke so sani a ba to likita ina muku barka da sallah to mun gode to likita ina ka gane tambayan shi eh, gaskiya kamar yadda ya faɗa din hakan ne ya kamata a ce hanyoyin da za a ci gaba da yi shine duk masu ciki ya kamata ina ganin ana yin wannan duk masu ciki ya kamata a yi musu gwaji a ga ko ba su da wannan cutar idan suna da ita sai a san matakin da za a ɗauka kada yaran su ya kama da cutar wuraren da ake karɓar haihuwa a tabbatar da ana kula da tsaftar su sosai ba tare da wannan ba da abin da aka yi amfani da shi na karɓar haihuwa da sauransu a wanke sosai da abubuwan da suke suna kautar da cuta idan za a yi autoclaving din mutu saka shi a cikin injina waɗanda suke ah, kawar da cuta daga cikin abubuwa. To, um, su ma a sosai. Eh, likita a gurguje kafin lokaci halinsa ina da tambaya tambaya ta ita ce ana cewa wasu suna dauke da antigen din hepatitis B to shi kuma wanne ne kenan? eh to ai antigen din shine a ah, shine kaman eh, sinadarin da yake nuna cewa mutum yana da yana da cutar da shi ake duba idan aka ga mutum yana da shi sai a ce yana da ah, cutar to ma'ana ki ne yana da cutar kwarai da gaske idan mutum yana da hgs e antigen so yana da cutar kenan antigen sun hepatitis b suna da yawa kala kala ne amma ya danganta da wanda mutum yake da shi amma mafi yawanci shine hepatitis b surface antigen shine wanda yake nuna cewa mutum yana da cutar idan a gan shi a jikin mutum To likita lokaci dai <laughs> lokaci ya yi hali. Amma akwai wani mai sauraron mu da ya tambaya batun hepatitis A da hepatitis C mai bambancin saboda haka insha Allah mun kara gayyato ka za ka yi mana wannan bayani. Eh, eh, mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasan da ke cikinsa. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr. Aidan Utku tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya kuma ku ringa yawan zuwa asibiti gwaji. Gaskiya ne. Mai Allah shi raya sama Allah la yawa na wa kai so ku ga da likita bokan turai a da niyya sosai sanga da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da ran mu, kai sama Allah ya taimake su amu.